بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يفل يقولون بكراتين من لتافيا العقيدة التهاوية يعني كي كونكروتين شيتونشو gwargwado na yi gabe gbana tsoci wajen amfani wani albarku don wai bai ga cibici na tsoci fagen bai yi manga mini kwankurota wangi na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ونؤمن bi الساعة sa'a min الدجال dajjal ya imani بي علامة alamaji ya kiyamai. alama na jaji faruwa kafin a ji kiyama na ashirar bi mana alamat ci jamuyan sharot, sharat ashraf sharot sharat bi mana alamatu min khuruji dajjal mini ina jawo gwaga kiyama tsobana ade al'alamatu sugura a madai al'alamatu lukubura. Tun wannan na manya ba zuwa yi na yi min alamatil kubra alaman ci kuna ja tula kafi a ji kiyama na be lato alaman na shi ma kiyama yi ba na wani min kuruji dajjal ga da dajjalin wani zulu isa bi maryam a ce ga cicina na bi isa cikin nan egi maryamu wato gudan fitewa ko wanda sama kendo na aya ƙur'anu ugwa na alaihim assalam min as-samai cincina wa cinci daga sama wana wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha yimaki a imani ji belila na igida Allah min maghribiha daga eyi lobo bona ke ga kafin jin kiyama na bai gide lana wala ba gaba bai wai lona gaba wala don ne alama wuce kuna janabi a yi tiyan jiji kiyama wani wa kuruji batil ardi min ha a cigaga dabba da wake tiya min ha daga danubu hmm, Allahu akbar kafin ya ji kiyama na alama wuce ko shi dawana na man loyayi na yadda jihar ni cikin annabi isa guba lalaye yi gidi daga yi lobubo guta yi dabba guni ta e ganna na man gayi na baya da dalili ganna jau ya faruwa jiyan na jau o gaya da littafin cikwa nga yi ƙur'anu ganibi a hadisi shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai wuwa gan manya sunna shi yan dore lawuwa na alaula daga babu alƙur'anu bai sunna in ji ra'ayi manya dalili ju teto bai na ju jin ishara yayi na hadisi biyayi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fege malik al-ashja'i wuga wugan ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi gazoci tabuk na da kuwa tabuk wani a cagan wulo ba nabi muhammadu wani no to ga ku tabuk ga ya kuna gun ezo bayan rayuwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne na kun doro zuma kun na ba ezen tabuk be madine mai ezen kilomita bauta be shi kilomita adwani shi tun da guki ato kilomita 700

ya farko a annabi gamma wuti ajalimi ya baci fatu baitul maqdis musulmi ga da nasara ya gugoya baitul maqdis ya goya yahudu sho ya taci mutan mutan ke mutana ugayi almautul kasirul wuko tutsu abe ta ti ojo efe kaure ekun doya jeli ta ti dojo wa be ji faruwa kafin aji kiyama na wale kin da wange ya tuna ya ekun bi wugira yi kin fe wugira yi edu gira yi ah, la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ga tutsafe dazan tutu gaje ke ko asul ganam na ko asul ganam nga yi bata na julo nan gishi na batun yo na ga lo na kayan nan gi sai tutu wani gikin ya annabi ga wani faruwa kafin ya ji kiyama na da gukin guta nye ni ci nga istifadatul mali dukiya ga lagba fi gwaza wangi so dukiya doku hatta yuta ar-rajulu mi'ata dinarin fa yadhullu sakhitan dinari shi amma nga je mutosun gwa dinari shi dari wake zangi ide bukata wa bai bune wa Allah ba fi gwaza wangi jo bi sallallahu alaihi wasallam ga zumanya egbala ya zike fi gwaza wangi jo sai fitina fitina wuce ga na ya midda bu a ke larabawa ba sai fitina wuce ga gada bu da guki guni yin etuci ngai odina sulhu edufe lafiya na bedda zan gada ya yi musulmi jo ganibe banil asfal shi na ya beji sulu amma ya ga sulu na ji ganibe anyi agayeta abia sulu na loya abia sulu na loya wọn gun kashi ulagun wọn gun wani gun annabi ga yin loyin gutsun ayi tafiya jiki ya mana a'a hadisin uzaifa ya giyan asida annabi sallallahu alaihi wasallam uzaifa ga annabi bai cin alifin doci wuliya ya kan sahabuji a fai baza etishani ya kiyama ga butun a fai baza fogon annabi fe gabi ayi ga ma tazkurun kiye de ga eza ba kiye latsan doji to sahaba ji fe ga ga nazkuru sa e ga kiyama ga ya latsan doji to ju annabi ga to e shi tukwa inna lan takumu tura ashiru ayat a ji kiyama sai alama guwo ga tula sai ga lebe zo ya farko duka nau yale nauyi bai kwaito tuwa nau addajal yale da ga tiya yale addabatuye da guta a ce ga tulu shamsu min magribi ha igidi ga allah daga yi lobo anabi sake ciji ya juju bi ma juji gatiya a caga kusufi guta ji faruwa ngayi fife yake da na guta hasun bil mashrik kin ya fe eyi labo wa hasun bil maghrib kin ma ke fe eyi wa hasun bi jaziratul arab kin ma ke fe kin yi larabawa jo annabi ga wa akiru zalika ina ba lamarin na yizu magancina ga yi narun takhruju min al-yaman tadrudu nas tatrudu nas ila mahsharihim ina chaga tiya kiye yamabo chafen ne za wangiji lo babo lo jen paki yama na ila illallah ya karshe da wannan ina ami tuza wangiji hadisi ne imam muslim ne kata hadisi na jata Allah akwai su ko ji nasara yi lokacin su kuna lokaci da su ji da nawa ne lokaci da su ji da mini ya ene hugwa ga jihar wa bena annabi sallallahu alaihi wasallam wai ga yi hadisi na nasu gobe na na yi kuku wuce kuna ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min nabiyin illa anzala zara al'awara al'awara dajjal. ga nabi sako bai jeliya sai waje uji jama'i uji gamba etiki eti zibo eti dajjala na yi al'awar zai dai nina ala innahu awar dajjal ɗayan e, ya ci a wa inna rabbaku laisa bi awara amma so ce fa unjiyen new dare wa maktubun baina ainihi a maga kaba eye ya shetambo ganda ya guba ya shetambo kya ka ka fara riwayan da kafir ale ganda ya guba ya dajjalo kafir amma ya new ya ni ga wani mai mai ngala nabi sallallahu alaihi wasallam juya hadisin da cho ga inna allaha la yakhfa alaikum so ce wa so yare wa inna allaha laysa bi a'wara e bana so ci ujiyen da dajjal ma be wa gan ga izio soko waji dawe ya ci go bogo ye gala mi tumare ya gajin imani biyu imare annabi fe di ishara lo feji ishara lo ba eye ni mu fe ga wa innal masiha dajjal a'war ayn al yumna dajjal eye ni a ta gudo eye gwalu ndabwa eye to ninna na mu de na wa ga inabi inabi free to ya ta mai ga grape na ɗaya biyu madina sarawi jama'i musulmi shi hadisu je gagan etin titiya da jala to hadisu na ke ba zai etin titiya na bi isa wani dana hadisu yana al'imam buhari labi to man kwaye hadisu shi na annabi sallallahu alaihi wasallam gan wallazi nafsi biyadihi min shi kuti gan betun rayu mi da gobaran la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam wa tsoba ne gi maryama ci da da ta ci yabo na wa ci shi daga sama wana mu magajin mu gaji hakaman adilan zafe ba hukunci ga da zawon gida wana etiyan adalci iza adalci ya ci a gawa yau fa yaksiru salib unga cross ba wayaktul yaktul khinzir unga kutu jijikin unga awu hau wayaktul jizya ewodu rula kyabo zando ya wodu ya wa yafidul malu hatta la yakbaluhu ahad dukiya maga Allah ba da gwaza wani har wa ya zayen gosa gonga da bukata ya ila illallah ga hatta takuna sajdatu khayra min ad-dunya wa ma fiha sujada zuni in baza wani da gai ishe to yana fi wani sun mai kuru abu raira abu raira ce gan ga wakrawa in shi tun igba wa bayana bai so ce gan wa in min alil kitabi illa la na nabihi kabla mauti wa yawmal qiyamati kunu alaihim shahida ga wa in min alil kitabi zandoro ta ciya yahudu gan be nasara ji illa la yuminan kabla qabla mauti saga imani jibe ziyo da annabi sai kafin suna annabi isa da beiji e wani wai da mubira yi wa beiji ma kya ji faru zai je ji da wa ga atakpa abona atakpa abona kun ga goro lawa so mu ga iman jibi we tiya annabi bo fahimta bodi ne lazati wana ga gi so kuwe wani wuce ga ala kya bo kabla mauti kafin so ci gora da beiji so ci maki a rayu ko amma wa be shari'a zama lamito shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wa yawmal qiyamati kiyama biya yakunu alayhi shahida wuce ga fe eriya ce ta abu ninga ga tuci sokomiya ngole bolis yi zai be nyana ko shiga na isa yi e gi sokona wa be bayani jiya na jake ke cikin gona wa gaskiya a tsohon ga yi ma jibiyar tiyan annabi bu kedu jigin socha hadisi na bai tiye da jihar wato ya e tiyar annabi yi sa na hadisi jiro na dokuna annabi yi sauga da shi wadda da jihar wu nga yi zahu da jihar na nga yi da jihar zo ya juji bai ma juji da na ke ya tiya zumana na ga nga da jihar wu zo na so ci cake ji ya juji bai ma juji halaka ishin ya ce ga so shiga jin alaka addu'a ce ga nabi isa ba ta alita shiga so ajin dabba ya juju gan bai ma juju to dalili ji da wani tinci ce nabi isa ko bai titi da dajjali to sai dalili ya tinci ce dabba belila yayi gini daga yayi lobo so ce ga yi ƙul'anu ya ce al'amurin ya guba ban nan ya farko aya na ya kan yi gbada itiya dabba na tiya na so ce ga yi mini suratun namdiyo wa iza waka alkaulu alayhim akrojina lahun dabbatan minal arziki tukallimun تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سوچ وإذا وقع القول عليهم أبك أذابا يقبع تشي أذوانجي etiya etulin bana ta tiwona na ya ga jinsu mabiya ai ga ji tuba na lokaci na za bai gabe yayin gube na ibuna kafiya na yi shekki na zadidi a ta a kife tikin mu za guruji a dara ya go kafiya na shekki kina. so ci ga akhrajina lahum daba za wangi ja fi masiba na yace la daba tiya ya min al ardi kin ba ta ga daba na tiyo so ko tuwa ke budana dabba na ga tiya wa fe gagabe za wangi ji tukallimuhum wa fe gagabe za wangi ji da annan nasa kanu bi ayatina la yukinun zawangi je ga adin imani bi qur'ani bi adini na nabi muhammad bi bayina ni sallallahu alaihi wasallam ina dabba na gane da wani kasa ji kiyama na ne dalili tiyan tiyan dabba dalili tiyan lilayen igidiyan daga yi lobo so ce ga yi suratul anamu نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ga hal runa illa an humul mala'ika ba a daina zawon gije kana a sai dai mala'ika yi juya aw ya ce rabu ko to otu be mu biyu ba hukunci ga da abu biyu shi e fa ce a ya ti abadu ayati rabu ko kwa mini aya ya to zuwa biyu ke kwabe mini aya to zuwa biyu yau mai ya ci ba ya rabbik ifa kiyama ya fuyo na sashi mini ayato ci zabe na to yau mai ya ci ba ya rabbik ga to ce kwabeki yau tulu ushamsi min magribiya oga da tafsir muyassa wọn gan oge na to ce kwanagi yau tulu ushamsi min magribiya lalayen igiri daga yi ilobubo ga lamtakun amanat min kablu ga layan na nafsan imanu ha imani na wujajin fomuci na wajen amfani lamta kun amanat min kablu kaga wude za imani ji kafi faruwa nube na nan au kasabat fi imani a khairan koko fi musulmi na takwa guro agwasun tuguru na ga kanga etun wajen amfani amma ga lokaci na yi gidi ga Allah daga yi lobo na sawa ku tabe tun gudu gofa wuce wajen imani imani wajen amfana gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah ya kubalu taubat al'ab ma lam gargir su kai go tuba ya wuji matuka kara ila tuma ko gorowa ne na yi lokaci tuba zan doro hadisi ya so ce go tuba zan doro abe kere kai gidi lala daga yi loba wani nga yi tu bayan ije kpata amma ya zandoro yi kasa gora yuna ne ije kpata ci yi kafi gidi la daga yi loba wani tungala ga zandoro jin imani fomucanin imani jin na jin amfana zai lo tunguru kafe bena na e tunguru wajen amfana yi auka sabat fi imani ya khaira so ci ga ya wato ci kwayi kulin taziru gagaga efe pata kafa kiyaman na ya ce za daidai shi ya gan bai zaguru shi abe ke fa mucin da bena ina montaziru na yi so mai pata kafa mucin yi kafa mucin efo na yi ga erite lada zai ji lamitu ba wuyi gani be zai ja ce ba wuyi le ba ne su kowa yi lada ta cinye zaguru shi na dina sarrafa mucin nan bugu dalili shi da wani tiya da batun min al'ar ganibe tulo oceans min al-maghrib al imam buhari kebe eti fassanayin ayan nan te ga mawuci kwan hadisi jaja Allah aya bi. a cajajin fassara bai hadisi na ji littafi litafi ji wani aya kaza hadisi kaza ya aya kaza hadisi ka zai fiye to imam buhari e ba fasara ayan nan bebe hadisi hadisi abu raira abu raira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kide لا تقوم a حتى تطلع الشمس من a ajin ma ne sai girga Allah daga yi lobo ga fa'iza a hannasu amana man amana alaiha gaza wangi ji gabe da faruwa ne wato zanda shi ga imani ji amma fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanu amma lokacin wuce na gajin imani da nan imani ja de bibe na debo na amfani na imani ji zane wa da lam takuwa malakin qablu matuka zai jin imani ji kafi lokacin na nan imani ji mu luje musulmi ganga wato gaza wangi ga yan dalile zuwa ni uda ya jana ga ji to wazi ni uda ya gwana ga gofo ga a ga shi zuma ga wa shi zuma to yi wula gube na ciwo ne ba ni daga wa shi zuma ah, lamar wuce jin yanzu a ga yi gidi Allah ngole an kale alita ndoro na ta ciki mana ga ana lokacin wuce wato ga ah, kaya ji shi faruwa ndo ci aji ne zawon gi kwa ito ana zan do ci gata tuba tun da ya jefa wuce ko

amma wadai ga fa ka salla zuru wacce di ujibe jama'a ba tun daga hannu ya wai ga wadai ga kun ga halicci wa ga isami <laughs> Allah akbar isamin ibuna ga mi daga salla kaya lokacin ni lokwa wa da bai so kwada da cibe yare jama'a musulmi online so kwada da bai mu ba bayi ba mu dai ba ta yi lugwa a ah, kasa ina la ya zagu na dagwa musulmi amma daga nan hikimawa shi zo ga farikun fil janna farikun fil su kowa yi da tacin egime aljanna shi hadisi ma muslim ke be daga ba sahaba ne ga abdullahi ya amro na ga lagamin na min nabiyo ga su min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi ku e gafiti daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam lam ansahu ba'd amma hun je ganan batana kimi wabi wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul mi wana nabi sallallahu alaihi wasallam sai gaga inna awwalal ayati khurujan tulu'u shamsu min maghribiha aya alama kakanca ne ugwa ga kiyama yi bana alama ya kakan hunga gaye kurujan tulu ushan tuni ne magribiya lalla ne gida alla daga yi lobo bana wa kuruju dabbata ala nasi doha bai tiya na dabba tiya bai tun fi zawon gidi lokaci ya yi sakagi na ke lokaci irin na dawa. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا دندور ونمغا كفر وجنا بچالا بلا توزني ويدب كفر وجا كايتيا للا يجري وابوز مبا يجري كاين لا دبا غوز مبا غنتو miyawo daga misun nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisu suna to abu dawud to maja, ibnu maja majah alawbi a'a ah, ah. ta su ko ya isa amma lokacin na ji lokaci da sun yore wallahi tallahi billahi lazi lokaci da sun gato mini yadda na shaji faruwa da adi na ji a kuza wangi fi sarwa yana ga yake dajjal cincin annabi isa daga sama cincin ya juju bai ma juju alamar shi wani yi ma'alufa ne ebo na zannabi fata lita su kwayo zawangi shayo jal zawangi wuyo annabi isa zawangi yo ya juji be ma juji zawangi yo zawangi jayo amma so ko dai so ci da ya e ji amma ga zawangi wai dai zawangi ja wai yi gbogbo zawangi a ce kawai a da ga zawangi da wani amma wale ya dabba ye dabba na titiya yake to sifa na ya bayina wa yi sifa yabo ya ka na ya daye liyana daba da na jike fata na imamago zimman na kiwi na bufetin yau wasu yi dabba ke da na ya gagabe zawon gizi yale na yale dabba gina ya gagabe zawon gizi ya jawazi mutu ke yi tashi hankali da ila illallah dabba ji shara ya zawon gizi etitun imani betun kafirinci gaya zawon gizi ye gaya jin imani bai haya jin tsociya alamar yau na ci alada lebanon man jigato ni dabban na gai alamarin farko na tiya mini alamar na jaji faruwa fagana alamarin kinso ya bunan ga kinman ya tiyo ko amma alama farko ya sama wasu yi lalaye gidi daga yi bogo hadisu na bega yi ke na tsohali tiya rana auya alama farko wani daga sama yadda layi gidi alama farko yadda ban wani daga kimbo a da alami latuwa su koji nasara yi to ban jikali ta fi dan eti ashiratu sa'a alama kiyama diga da littafin na jiya bayani na shidu ne ta gibo e na jafi faruwa kafin yajin kiyama na to na ga yi gurguru ita alamar yin kiyama iga gada katun ya guru nga yi kwankurota yin shitun ceto niyan manyan alaƙidatu ta hawiya wani saitu eti dai mini na gun musulmin tsuwa e bakwan kurta ubana kima yi sunna manya man na kalita fi wuce kunna na ya baka tuna ahmad bin muhammad bin salamata bin salama ahmad bin muhammad bin salamata bin salama ji fahimta ko at-tahawi at-tahawi al-misri da ke misra gaba mun fetiya manga wala nusaddiku kahinan yi musulmi shi yi gala gaskiya ya dangane be egan totun ya ba ci ma wala arrafa a caga zai daga alamar yana ja suna zai je daga ga ya tuba ga an ni an an iga ya gashi gaskiya ma wala man yi shay'an kita ba wa sunna to man na shishi bai suna ya boye ce daga ga ega ga jima ce ba qur'anu a ahadisi jile bana iga ya gaji gaskiya ma wa ijima al'umma man na je daga gaye ga na jacen ijima wa yin al'umma musulmi da ba a gani sahaba ji ta ci bayani ba ya ci akida ba ya ci ibada ajo man doro na ji dawa yan doci bai wade jama'atuna bai wade latuna bai wade katutuna bai wade bagwai jetuna iga jikiyo iga lamitu goma bai gaile gabo shi tu wata ubanan igajin idabi mima igajin idabi mima kahinan ngai zai ji dawa ilmul gaibi na arrafa a ciga bata manan ni ba to almunajjim zai tsangi ji wani lagaga wani tsangi da ba kaza kaza ji faruwa lokaci kaza lokaci na yi si lokaci kaza lokaci timananci waga ji kaza dabu waga loshi da lokaci kaza waga da sa waga loji da lokaci kaza nasara da ba ta yi gajin idan daga man na shi ba ji ba wa nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam man da na ji etwaye al-ikbaru bil mughayyabat ina e ji so na etuwa da wani labarin wuce ga ya zo yimi na wajin wada nasara da ba na nasara da bu ta yi tuji wa ya soci gai alimul gaibi wa shahada kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah aya nan kun yuke ile daga ji guya annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi hadisi ma muslimu na safiya ya giya abu ubaidu gobe na safiya na ga hadisi na wuwo misiyan misiya miji, ko zando ci mini miji ya annabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi gaman a ta arrafan zandoro da babasoci na gwamnan na shishe ya labari yana sona fasa'alahu an shay'in Wuce ga ya ta alamarin da cewa lam tukballahu salatun arba'ina laila salla zaga fashi ba agwa wale kiwa ga tizo sai san na mu zai luwa bauna fushi ba a ga agwasan lawa dole ga eba san ce wasu suku dole atsari mu a ce zai luwa wuna da wuna ga wala edi sallah zuma ba san ci ba wadai ga te ga wani e san ba na ji sallah zuma ba ma zai dai luwa wuna ga fushi ba dole ya mummin ba biya wula ebo e ya tagbo ya lafiyan etun ba son imam ahmad wanke biya ibi hadisi da masnadu hadisin na hadisi wani sahaba wuce ko na yi ji taki bai hafizu sahaba yana ga abu huraira ga bebi ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata arrafan aw kahinan zandoro da baba sanci arrafan aw kahinan man nuce ga zai ni mini abu yi zai ya labari na janina ba ci zai ya labari ya ina ina lajana wai wayi min ga lajiyawa ga alkhairi da bu ga ya dai gibe wace ya fi du lafiya dole na tsawa jina mu ya labari mu man ga kaza na ji faruwa nan gani ni wayo an ni wayo moto na yi nan gawa wani yi ikpa ba san ba wani gaga wuji gan binciken da ci ta ji a cikin ga wani yi wa aji kana ji jagwaza ko ce wani ina mai lagaga na da wani to annabi sallallahu alaihi wasallam zan nuru adda ba zan na na labari na jani na na kya jina yo pata de man jiga na ni ga wani lan fasaddaqahu bima yaqul ene ba san ci gayu ko man ne ci jika na lena ko man ne ji hatti na gayu na ciga a ga wani da jibe ga wani man fakad kafara bima unzila ala muhammad sannan ji kafirin ci bai na cin nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki kiya cin annabi qur'an kila cikin wani kafirin ci bai qur'an ne bana qur'an ga kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah kuma ga mutai dole akida zanne gumbo daga soci be qur'ani idi fahimta ko to na damini ya kufrun duna kufri wai wugwa ga zai je nan na musulunci ba kufrun duna kufri a ta gu ta tule fi mu ci ko ka bayira mangato gato wal munajjim to zai ci tsohon giji lede ilimin tsohon giji na to mutu a gada safin ya ba san cijo mutu a gada fa'iza ka na ta zai hala sa'il fa kaifa bil mas'ud abe kere zai dajni gana hukuncin gagaja ni kiwa ga cizo to e e e ni gana bu gbogbo ya ko wuce ya ko zaguru sha ewa ga fiye ya gani biyu ne hadisi ke biya yi sabi buhari gan da musulmi hadisi yana na aisha na na aisha gan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhan sahaba jabe na nabi muhammadu gan eti alkuhano e basan cijo kahinun zaini kuhan e basan cijo fakar annabi fe gabe gabe ciji ga laisu bi shayi adena tenare adena yinare e ga la endo chimare wannan go tiga zan da ciji imani be e basan ci ga annabi soko la ilaha illallah a ga ni annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam e ga annabi aji tasiri na kuma ba amma wada ga ga an ne basan ci ga ga aji faro kwanin ga wajen kan ga wato gure o wasu musulmi fibo nye basacin na ngawa lobe yau jamaji ade zai ji wagada yi waji babu alayawa amma e ya basacin dagun waga ya yi biwuyi gagi na da dufe lafiyo a da zuriya nga yi ubo zibo ebo gaba sacho amma anabi muhammadu ga agi wala yi idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu za guru za adini za boji wangi uga bega wa wagie yagi layu wa lagi yawa uzuri gishi wa chile uziri na kun uziri ana Uziri na jin uziri na nabi muhammadu ji ishara ti wa ana. nga wa chile amma e ya basan ga gagajin ayu hadisa ya mi labari ga yi na mujin a wani a ga wuya kila nwe da ime o e basanci yin manci gin na ji a gagin ga ya yawon ba abu nasara don a ci bejin ya da yawon iko e na afa kwata na afa siffa bayani a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sashi zawon gizo ba ciwo don annabi ga ya gabbo ci wuce na ji ya ji imani bai ga yi e laye na fi sado da ce furana ladaci nomiso ladaci bai kusa guta na wana laisu bi shayi adena yi na re ban za laifi so ko jayo zabban za jayi ba so ci a da kiman doro ba so ci ba nga ma za wangi jila a jiga za wangi jin imani bai a ga la ci woyo ci won so ko ci won annabi muhammadu ba ta la da ya zanna wa ci za ko yakin e je zanna jiga jin imani abe yau je ganga so koya na ah, ayi ndo baba e bo e gabo na je leji nu na ja e gaga be e tutuna la ila illa allah lawan yi <laughs> ye imani ji jire ya gube su koyi na ke suna walle bai basance yau labari ji tuna walle ndo ci yaje mana ga wuta yau e imani wo bayani wo afeni wo gana wo san e aje wo ciji ne ko ba san ji jika tun shari'a bai san bane le gan babu na wa jika tun to mamma ba koji wa de ndo baya ga yo da jiwa za ta naira gutsu naira guwayo to naira gutsu naira guwa sadaka ne mu da alkhairi ga dubu dari miliyon ne yau ko ba san Ebe ne wannan ga azụ wa magun betoci wa gun betoci bogo idi ga la rayuwa ija ta ya kiyama ije lokaci da giwo lokaci da giwo soko ko tsa imani yayi to ce tsa imani yayi fakalu ya rasulullah ase gangan betuci sokwe أجل إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا إبسا إيه تنجفا كندو تاجا غغندو تجي وما جافري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي فيكي جبياني يا بي قتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيكركرها في أذن وليه E ga ega na ega wo mi ba sun ce o cha tsana cha fe ke ndo na ga wona wo ga wona ke o e ga ega mi wo fa kiro ha fi udn wali jin no cha ga ju da yi ga na wo cha ju la be na tu pa en zibo nya nda ka ta ubo bocci na waje di mayana e ba san ci ne tuntuna ce wayuna ngala zo to ya bi alaka yin jinnu ji wudi asari mu'amala be jinnu ji da asari e laza lo ba. e laza lo tu kafirinci al-imam qurtubi ga fasala na tazo fayukar kirhana fi uzni waliyi ngai alqaha fi uznihi bi sautin shetanga di ulai gaminna da ya boci wo wọn yi zai biya da na niya wọn tega jin nuji e cin cile tuye ne ya gaja abu ne ko ala labari da ya boci awa wani wani yi ji da na kaza ne ji an ne ji so na tuga dina jin nuji ya yi ku boci nuji alaka bai yi mu fai da gayi wani ne bai baura na sun da na uzuri kaza da biyu uzuri kaza da biyu ta biyan wuce zai jahili adini wani imani wa zuwa ni na wani ebe na indoro boce a gariwe bosun nan wani otonu tuwe mu magun biyu ni lana wọn wala wula ya ziyo ya boci bai ni a tun soko ladin ugo to anabe ga yawo ga jinnu ga yi ga ko wuce bai ga yawo ebe na jinnu ji soko ji kagbani tasarrufi ya sarawi ina e ji wani zawon gijin wa kago da bayan eleye mai laya kin do aya qur'anu ji lamar wuce gato fayakhlituna ma'aha aksara min mi'ati kadhba e ga min ninna na da wayan gaskiya wata jinno dana a ci ga boci ci ga gama na labo ke ba bi na gashi suna gogo boci ga ga guwayo da kyar wani adin ni gaskiya na ke kwata na gama na wade kaza lokaci kaza kaza ji lokaci kaza yi miyo ba giwa ma kaza wajen bata wade o waje kaza da kyar wade ni na yi gaskiya na bi zai je loba na ga e ga guki a ga ya rufe a wanda yi aka mai na shaitan gi gube zawon gina galatiya wabe a yana uzagin da ta jiya da mi bocin canje kishi mu da ba ga yutu na lade be wa de kaza shi bi she be wa de kaza ya ji kaza yo ya lotu kaza yo to boce so kiu de ku kan ba ya ga mana bo Allahu akbar jama'a musulmi ji annabi da isa to ani da wannan ga na waga de obe boci ci ya gaskiya na jin wala be ya hore ade nu tenare de nu tenare a ci aga hadisi ke biya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ga samanul kalbi habithun samanul kalbi habithun hadisi ma muslim ewen shigi ne zai kun shigi na ga yawon sakwa da wani wa marul bagi habithun ewo na ya e ci daci gona nzagi na ya cin daji tuna e wannan wani dai gwata ya cin da e lashi wofan e koro e tupa e gwaji e nimpaji e daji yin sha'awa na ji wani guza na e wo daidai da wani e wo sakwa da wani e wo haramu da wani wa hulwanul kahin khabithun a cigaga e wani e basan ce dai gwaza wangi je wani e wo sakwa da wani kila hadisin na biyu hulwanil kahin e wani buce dina e ti ba sauna e wa ramu wani gyore a ramu wani gwagwaga wangi shi wani wani e wani wulo tuwa ziga ya wani na wani gada na gama na yau na e yi wani kan yi ko gama za wangi zai wasa wago aka tunji na fedu shishi e san baya za wangi zai e wani kan yi ko katun ji wuji damu ya ni katun ikayin sina ikayin sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam a fe laili mai gburu a nabi wa sajin babu ilo sina ba zuko sai sina ba zan na jiga mai ti jo man na jabe je be patana ili no ya da soko atazmo ta zijo sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ke ga yawo manyan da sana'a manyan ga labasan ekoma hafi laye ko hisabi laye ko yangici annabi ga yi wasu ya gina wani wasu kawai gina wani ina ma uwa ga yi wasu kawai nga yana ji faruwa ya sayidina abubakar na bogo ilimi ya tsangi ji dabe wani nauyi energy lasan ba na waje amfani bai woni wani bai energy biyu pata ne nwoke gaboci diu iri iri go ngoci gwanda ya cile ogo ngoci tasabi alaya wale to ngoci jikana hati ji na go ko a ramulu toji kan ya ba jikana gato man gowa ma yi wutuwa wa wallahi haramu ene laya zanna ji kwata na haramu a cagai gida wani ijimawu be tiyan haramu ba lamarin nan man kwaya dini ji a ga haramu yo ewo basmaci e kondoro ga da san ba ne buna ga ga basmaci hankali zan ce lalo kwa wele ga zai je ce wani kawai nan be na je biyu ne a a jikana yo tasabiyo takara wai ce ya ce gaggawa gwanda wai chile o endoro de o ge da no we to fi ko po che chile gangan ta de ade gan gan da wa ibu ga tu yo man de ga ji da wa ga ibu ya zawan giji etun na shari'a jan ramu na in gala ga ilimi ga gubo go kin na ka tu shi zo na ade ilimi ne halalli na amade ne haramu na ga alamari kadara alamari gaibu ya wani oge gaga gaibu kadara gawa ya gagu wani zima laili mai kadara wuwa ga yana ji faruwa ya wani na dana wa gaska ne wato ya labari wale ya gaska ne to mutu tabbaci da baya ga umarci ya zawange wato a ga kpata ilimi wa ya zamani teknoloji languyo a gagace a shi ba to mutu mai ne wugwa gan etu su kwaye lo yayin doro abai wato ya tunanin wale ya yi lugu ga umarci ba kaska ma ga waga bagyo kan da cin zagi inda cin waga waga ya gini wa shi hudu ba inda cin waga waga fo kaza wa cele ba lokaci kaza wa cele ba mucin ilimin zamani da wani soke ga ilipi ya bai kwayin na jibata babu alkhairi da al'imamu bagawi alkazi yad bai man kwayin dini shi allah bayani bai ti ijimawu yin man bai tiye haramu a shaga ewon na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ugayi hadisi yin zaid bin khalida hadisi yin al buhari bai Zai zaid bin khalid ga khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ji wazifin da gaci bil hudaibiyya hudaybiya annabi fe ga biyayi ga a tadruna ma za kala rabu kuma laila ya ke na tsoci ga tsoye shi na kuna Allah wa rasulu alabi ga su kube tuci gatiyo kala annabi fe ga asbaha min ibadi muminun bi wa kafirun bi iza ja ti ba ta ci ya wuji mi jo iza ja yau na imani jibe mina muminun bi wa kafirun bi amma dai zai ji kafirin ci bai mi tsoci na annabi ce ke ga wuce ziji kafirinci ziji majin imani ga na bi fadlillahi wa ramati faman ka zanduwa ga ele na dutsuwa na riyatuwa so ko gun so ko laubewo fazalika mominun bi wa kafirun bil kaukab zamucin imani ji be mitoci umar ji kafirinci bai be bai be tsangiji. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب zandoro ma ga ga nauyi kaza ya tuwan gina tiya na gala eleti da tuwo na ebo na tuwan gina ba kaza ko tuwan gi kaza na cena ngala ya lebe na zanna ji kafirinci bai mito shi ma imani wuji bai gina bai tuwan gizi bogo wani dami te tuga ba san shi mu ga wani ga suna ke ga waje kafirin ci begi bai tsoci ya bane tsoci ga ya basa cikyawa magufe annabi sallallahu alaihi wasallam ke biyan an kaliji hadisi ya malik ya gya ashari malik al-ashari abu malik al-ashari annabi sallallahu alaihi wasallam ga arba'u fi ummati min amr jahiliya e guni dana ta ci ma mi jo etun we jahiliya ji musulunci wutun wuci ja kijiyo alfaru fil ahsab e zo fuja alfari bi dangi buwin wani mamiyoni e, e ji wani miyoni etu jahiliyo ajige ji fari be ziyo de mu majiyo manyu yo muliki ji cho bagwazi kiudio ewa ewa egwe na fari na adịghị ubi ọwụ ba so chona wani zaguru wasu ebe tunguri wadda albarka wazo wato anu fil ansab a caga ala ya zo anyi lanwa za daya za ndoci zagi lanwa bandoci ulu da bandoci lanwa ya ci biya ba ba ta yi tun jahiliyo a a listi alistis kawbil anwa a wale beki yawon tsangi tsangi da da ba kazan ya dele tsangi daga da shi ba kazan ya dele eto jahiliyo e yau a ce ga wani ha giza ba e za a tsoife e ba giza za a kunki a yi za a e giki ne a yi biyo egin sakpa shi akan gita annabi ci gina ya giwu ibrahim jajalina abdurrahman bin wafi gawa ya ci gina zaukan yi an ga na tsawa abunan na yagun yolo baya za su ci mangi na sai ka na yi egun ko giza ba bago nasi na jibe ba nabi sallallahu alaihi wasallam wagan da sahabu jina da man koyi ya dini jina na je kai e ko ba sana nasi ji wani dokun sarawina na ji dokun sarawina jama'i musulmi shi eko sihiri eko basan pata ipiya gani biyu wacce juwen haramu a ga yawon maza sinawi yamma kowai lodi ede gboya shi pata eko sihiri juwa waga ipiya gani biyu ƙul'anu ga wala yi fliu sahiru haifu ata siiri ji ce da nasara ban don ruga lona agbawan jube ko bago piyabo bando coto ce ga iga lamtara ilallazi na utu nasiba min alkitab yukminu na biljubti wa tawagut annabi wacin lelo ba jamma na ji twaraya roboya mini ya littafi wana isa shaye wani gai alu kitabi jo yukminu na biljubti wa tawagut aljibti sai dina umar ga gai sihirin isa shaye wani sihiri gaji imani abin yi na wanda mishan jiya wale program na je ke kandoro 24 hours na ya inji siri jigewa inji alkitabi da ya littafi ya nabi isa da biya to na wuce gbana wa tawaguti gan be tawaguti ke kwa be tawaguti nga ima takunu ibadatuhu wal imanu bi sababan litughyan wal khuruj min al haqq endoro na oge yin imani bai um wuce ga sai bayan zuga bai gaske ya fata na indoro na ga yi gato a guto min makhlukin yi ba wujin da cewa yin um, wani lamitu emi latu ci ga ogan bai ba wuso um, ci yau wujin wuce an jeki yau to a gutu wani je to a ya wai aura isin yi kallad tishi wadiyo kin tafsiri ya bebi tafsiri aisaru tafasir yin asad haumad ga una isin yukallad tishi nga wai sayo ya suma lawa kpasoci ya ina su kwai wani abe ke waga mituna waga sun yana tishi na aje giyo to agutu ya wai aw hawan yutaba ko ya tuye ba nga wala mai wato mai wa mai tutuye ba wato mai tutuye ba ma ta babu dalili man na aje kiyo to

na waje wani zan na je matuka kai na man ga waje na wuce kwaye na landoro na yi tishe wa gaskiya fiye ga to su ne sai na wani lobe yi na man na gaje tuwa gutu ya wani su kusi beki kira ci ne ta atsari yan gici dede ya basanci yan gici dede yan gici basanci ya nga hadisi na biya yi sahihu buhari wani na na isha toci bai bayu yi wuga ga kana li abi bakrin gulamun ya kulu min kharajihi sai duna abubakar inda wuce bagi wuce bagin na amfani ne wuga da shi na yayin gici na sai duna abubakar a jugiyen gici ya wuce na ga to wuga wa da wuce ke zai da moto da zaune yau ya eh, wani moto halashi nan ga walagi ya eh, ya wani emiya ya halashi na walagi ya to a ce a gane ya wani wuce deji na yin gici deji wa jiki ya wagi wuce na ci bebe faja yau man bi in wuce la e gici inda ci shi fa akala minu abubakar yan gicin na nulaji na sai da na abubakar cigo shi gimini ya eh, gicin nan fakala lawul gulam ugizo na kanga wuji bagin na gugan tadri mimma hada wata bayan gicin na febe na kala wa ma'u sai na umar gaddaga babu febe wujin na febe gan kuntu takahantu li insanin fil jahiliya mi hafe mi fe saba ya zaba gindoci lokaci na musulunci labiya na lokacin jahiliya wa ma usinul kihana to ba wato mi masare ke ga yawo ke kihana to wa gungai al ihbaru bil ghaib min ghairi tariqin shar'iyyin wa ya labari ghaibu majiba shari'a ba sunan ga shari'a ya labari gaibu jika ka yana ji kiyama yana ji kabar wani wani shari'a bebe na yau amma yanzu shi shi dagun gan eti yana ji e suna ko da ka ya gina gaibu yau gato ila an kalitu kalmai wa ma'a husinul kihana ni mato ba amma mu dai fai gina da ekpa ba son na ewu ba gato ba ni a dai zalifi wai wani ngaje man ro de gungici ken do na mu masa mu fe giye ko ba son so na e zalifi to zamanin ne giya e kwen ba son amma dai to alaka be jinnu jiya ka sholawa jinnu na jo to e ga ya ba son cin do ci na addi alaka be a dai zunga wani ya zawangi a dai giye zawangi ci ga mana so iti oga e eh, basan ciji titi guba yo adde na jima basana da alaka be kiyon be jinnu je la labari be e we ya jinnu je na e kan tunguru je lo so ma ida je bu idi mana jinnu je je yi ganza wangi je be ya amma de na je ade de de musana mu de magaga mu man we waga ga tayu mini ga na tayu na babu wali atuwe awo ko ta ga zan da cewa nabi ga inna min albayan la sihran bayani zan da cewa ga siro kin da da sire mu za na ta ga bayani zan da cewa da zai mu waye kana na cikin da pa pa ci giye be wani ba ni be gami kuma ga imani jibi musamman zage ji nan ga mala dokun custom aboci boko abuna dago zandoro haka ga yana ya ce mi to an shi do abuna ga nabi jai ga na ki swato aqlin wa din an kalyaji yi tuta kalaji yi tuta addini ya ce ito addini gumiya wani ila lokaci ya ji sallah ko ya mun shi kan ayi lo ya wani fasu a mai gawa wani shari'a gaga ta fa'ila ne muke damu bena na yau ba ga hukunci zuwa yin batiza wani jijin zan da ci na wale fe dun ba sada na ga wani wani zuwa shi bore mu da alaka bai jin dore yare to bugo ga hukunci ba tiwo ga basan ciwo ngo ne ga so kwa ni ga ga wani sun ci tuwo yin shi e ba wani zun ga wani ya zawon giye giya ebe nan gai basan ci biye ga ga wani sun to na kpata tun ka ba iri ga wani ga illa an ni khada'atuhu amma dai na miyajin ji na miyajin tauta ni ma ba su a miyajin tau goyon gibiyoyi ga falakiye ni fa'atuwa ni bi zalika wuga mai gube yi na wani ena na mi laji mai wace gida na mini yana faru ya minabo fahadar lazi min minhu ga yanu mina ga wa gida wani ki sayidu na abubakar je butan ni da su soko fa adkhala abubakar yadahu fa qa kullu shay'in fi batnihi sayidu na abubakar fi lagwa albarka ku adami bu. endoro na fi baku bana sai na mutu fa wuce a fa qa kullu shay'in fi batnihi ka yakiyu endoro fi baku na mutu ebo kibo eko basan ngabo wushi unna ga ngumbe ziyan ngumbe zanne yo ci yawo yo umajin ga yina otware ina gu gani na kafi annabi ubena sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya mu fesan ba nan ne ugwa ga musa be otware amma da na mu'amala da gada abole na nga mu ga wani ji zanna alkhairu amma ya bot tsanani da su so ko sayyiduna abubakar wa dan bere wọ́n gbà dẹ́mí àìndó na fi gbà kúbọ̀ na tó kí ẹ̀gà ẹwọ́ bó ṣe yí ẹwọ́ bá san ṣe yí ẹ̀yìn wọn wà tí àbẹ̀yìn náà làwọn sì náà ọmọ sàánú sí káwọn yí ìgbè tí a bai di wọ́yà wọn yọ káwọn tó àti wọ́n kú yìí kí ni fẹ́ tó zuma ilẹ̀ ìlànà gbogbo ká àdàwà sì náà àdàwà halal wọ́n dé sàdédé àjẹbá wọ́n dé ọ́fíà wọ́n dé gíbi wọ́n wọ́n tẹ́gbẹ́ bá yí fíbú yí míwọ̀n ẹ̀tí ohun tó tẹ́gbẹ́ wọ́n dé ọ́nà àmá ti fọ́n yí mi ní ẹ̀yí wọ́n ẹ̀yí ó dèdè wọ́n ló tún à ẹ̀zà yìí mọ́sọ̀ ohun tó tẹ́wọ́ gàgàrà dájú wọ́n wọ́n yí ohun ebona wa da wahalalle uzana fetu azuma yace kwabo jama'ai musulmi da wale kendo ya zo bai adini na ya wale kendo ije ta zawon gizi na ya aza da da jila maso yi gwe ya je gwabo yin ije na amma zaguru jila maki yi bo santuna zaguru ji ga aya na zaguru shi ne da kauna mai yau wani wale ga na manje ga na ya mafi ana. zaba goguki wa leshe gurman bu zaguki waga ba ga guni adabu a magaga ibuna wujin na tsaye bayan wani a wame mamuwa so ku ci bai kya ci ne so kowa yi da ta ci wuji guro wajen bugo jama'i musulmi ji santu da dan ya kwade labarin ya gayi bujudejin ya kwa kirkiya ya ko ba son ciyo to zai ji biya kpata na

imila imani zimbe gurgurin ali na soko ga ita ti ci ya zaki na wani gwakwa zaki ga yadda zawon yi lotun laifi ji na wani wallahi tallahi billahi ilazi wa zai saba na wajen ga arziki wa lula wani zai daya ci na wajen ga arziki wa ya wani zai yi yana zai daga rana ɓata wa zaki wani to santu zija nabi muhammadu ga dokun alijanna fa kiyama zija zai ja hakuri ji bai talaka bai na gigi bai fifin hade moto koja hade mai koja ma imani haji a maketo ko ba da diwe ko didina a maga yake ya ba gani a ga hakuri ji bai talauci na za wuce ga yi za ku ba to ci gore ya gimi aljanna shiga da wani wani na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labari hadisi ya ibn abbas hadisi na imam muslim gobe na. annabi ga ibtalatu fil janna fara'aitu aksara aliya alfukara ni ta yi ci alijanna lemin lokaci na mida zai miraju na ilo alijanna ma gwa ko zai ji miliyefi wani zijo alfukara'u zagwa gbagizi alfukara'u talaka ji ta Mu ga yau tsawai waya kundoro ga adadi na aljanna gawa ya gami ne wabe yawon ai jeli de ko sakpa kiyama ma wangi so onye bebe ne ga ga wa wani ya zai kwuo kuwo e ma o shashaje pata na a ce tubali pata na ga ije ga a ga yi banki na o shashawari so kwai ware annabi nan wure ga dinari ne ko shashaw e dede da wani maga bawa de bato bawa de moto a ga ne sakpa ami izibi o maga ya katita ya maka titacin ga mai yami na gege yami fata na mun shiga hadisi bi amma hadisi mun ci tazo na so tazu na ngai din ba ne ittalatu ala aljanna fara'aitu akthara aliha alfuqara nga tazu na so be ga ittalatu ala aljanna fara'aitu akthara aliha albulha milo lo aljanna ko mi tai ci aljanna le ko zai ji mami lefi wani albulha a gai zai ji gumi hankali ba man jiga hadisun na ta zuwa hadisu da'ifu ya ƙoga da littafi ya fita ma'ani ga ta zuwa ta zuwa da rukutini suke gaga etiyan musa bai ge mahan wanda yi sinadiyar hadisin nan iza moyo kasirul khata wancin bici talawai daro kutuni ga laisa bil kawi ibn tayro to ga mana zuciyo Allah ga manya hadisi be kaka na jaga ciwo wani bogo igala hadisi wuce haji wuja ma ibn hadisi zai fi wani la hadisi na haji wuja etinye mannan eh ci na ya ga hukumi a yi zannan na gina a ga waliyin su koyo ibn hadis ga zandoci fi hukumi hankali wa ji ga mafi aljanna ko a zai je lutun shari'a ba ta na hukumi hankali ibn ka hukumi hankali wasu ban ga tun shari'a ji wajibi ta ce ba annabi ga rufi alqalam an salasatin ko min iza buta mun ce za hankali hukumi na ga majnun ko ka fi so ya zo shari'a na wayi mukallaf المسلم البالغ العاقل tun na gayi gurgudu nika tun yayi nan gurgudu ne ganin social worker bai ga cibici na su kufa gan bayan su hana ka lahun mawabi hamdi ashirar na ila'ila an tattafurka wato bai